Amincin Allah ya ƙara tabbata a gari ku ‘yan uwa, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan tasha tamu ta zumuncinmu TV mai albarka. A wannan lokaci wannan tasha tamu mai albarka za ta kawo muku ci gaba da zazzafan raddi na ilimi mai taken rugurguza rashin kunya, kafirtawa, mashirkantarwa. tare da tura ‘yan ɗariƙar Tijjaniya da shehunansu da wannan wanda ƙungiyar Izala ta turo, wato Malam Adam Abdulla Adam Kuntau da yake a garin Kano da ya fito ya yi, idan ba a manta ba, wannan malamin a baya shi ya fara fitowa ya ƙalubalanci 'yan ɗariƙar Tijjaniya ya ce yana neman su ba shi wasu amsoshi guda shida na tambayoyi da ya yi, wanda a sheik abul fatih Sani a Tijjaniya ya fito ya ba shi amsa sannan da ya ba shi amsoshin tambayoyinsa guda shida shi ma Sheikh Abul Fatih Sani Attijani ya tura masa shi ma tambayoyi guda shida da yake kalubalanta in izala da shi wanda malamin nan da ya tashi fitowa sai ya fito ya faɗi maganganu munana akan shehunnan ɗariƙar Tijjaniya har da kama suna da zagin manya-manyan shehunan ɗariƙar Tijjaniya da yi musu rashin kunya da kafirta su da tura su wuta, ya fito duk wannan tare da ragowar 'yan ɗariƙar Tijjaniya gaba ɗaya. wanda daga baya abu na fata ya sani a tijjani ya fito ya kare masa raddi wanda yanzu takalmin show ibrahim ya gama bai kamata a ce su shek abul ma sun cika kuda gaba da kula shi ba a bar shi da shi a yi koya masa karatu a yi masa raddi ta ilimi wanda duk wa'annan abubuwan da yake tuhumar 'yan ɗariƙar tijjaniya da shi insha Allahu ya zai ji amsa ta ilimi a cikin alƙur'ani da hadisi tare da mai masa da martanin irin rashin kunya da kafirtawa da yi wa 'yan ɗariƙar Tijjaniya amma ta ilimi a cikin aya da hadisi. Isha Allah yayin za a ji takalmin Shehu Ibrahim ya ce wannan raddi idan ba a manta ba takalmin Shehu Ibrahim an yi yayi raddi na farko kuma mun kawo muku kun gani wannan na ne jama'a a nutsa a ji a ji irin raddin da aka mayar masa a cikin alkur'ani da hadisi don goge shubohin da wannan malami ya fito ya dasa a cikin zukatan mutane na kafirta ɗan ɗariƙar Tijjaniya da sauran 'yan ɗariƙo insha Allah yanzu Allah yadda za mu haɗa ku da takalmin Shehu Ibrahim a ji wannan radde kafin nan idan ka san farkon zuwanka wannan tasha kenan da Allah kai ƙoƙari ka danna mana alamar subscribe da ƙararrawar sanarwa ta yadda da zarar ɗaura sabon bidiyo za a sanar da kai sannan a danna like kuma a yi yaron ɗin wannan karatu a yaɗa shi zuwa sassa daban-daban don al'umma su ji su amfana hatta wa'anda ya dasa wa wannan shubuhohi wa'an jahilai wa'anda ba su san karatu ba ya riga ya sa musu wannan a cikin zukatansu a warware musu ishi eh, a jiyarca takalmin shehu ibrahim ya warware karatu ya masa raddi ta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 Walhamdulillahi لله رب العالمين أيها الناس السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله da Ubangijin Allah a cikin ikonsa ya sake sada mu a wannan rana ranan alamis rana mai girma ba don komai ba don mu zo mu tunasar da kawunanmu alamari da ya danganci qalallahu qalar rasul a ga haka ina muku sallama na musulunci salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kasance cewa dan makarantanku nike almajirinku nike ba kuma shakka masoyi nike sunana takalmin shehu ibrahim kaula anyas radiyallahu anhum a kasanan america insha Allah bayan Allah abinda sa kuka gamu wannan safiya mun doki alkawali da ubangijin Allah muna kuma rokan ubangijin Allah ya karbi addu'anmu a kowane lokaci muka ji an zatuttuka akan malamanmu iyayenmu kakanninmu da jiya da sakaran jiya aka sa su wuta aka doki aya da hadisi aka kafurtar da su aka sa su wuta da wannan lokaci muna cikin takaici don mu ba mu da aya ba mu da na hadisi muka doki takaici da kuka da bacin rai mu fadi mu tashi jini ya ta zuba a kafafuwa a lokacin da muka yi karo a muka buge dusi duwatsu muna faduwa muna tashi an dai alkur'ani gulbini na ilimi gashi nan kata iyin bot an dai adisai gulbi ne na ilimi gashi nan zan yi subut bi izinillahi ta'ala mu ma za mu doki wannan takaici ko da tafiyan ya za mu yi kaɗan kaɗan kaɗan mu kai cikin wannan gulbin na ilimi. mu ma mu yi research mu yi bincike mu nemo ayoyi da hadisai da za mu fidda kakanninmu da iyayenmu wutan wutantin mun doki wannan alkawali Allah ya karbi addu'anmu ya share muna awaye yanzu mu dukka a cikin ikon Allah muna a cikin wannan gulbi na ilimi ayoyi ne hadisai ne za ku zo muna da shi ku kafurtar da mu ku sa iyayenmu wuta yanzu mu duka muna wannan masayi da ku muna a cikin wannan gulbin bi izinillahi ta'ala ko da aya dai ko da hadisi dai za mu zo mu fidda yan uwaye ta kaici, mu share musu awaye a lokacin da aka tugume su aka musu karya aka jahilci iliminsu aka fidda su a cikin hasken nan da suke na addinin islama da sunnan annabi aka yaudare su aka koma da su a cikin duhu na jahiliya insha Allah mu ma mun doki alkawali mun zo da aya da hadisi mu fidda su a cikin wannan duhu na jahiliyan da aka yaudare su mu dawo da su back cikin haske na addinin islama da sunna na annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam mun doki wannan alkawali da ubangijin Allah ba mu kwana ba mu bacci muna nazari muna research muna kiran malamma muna karatu insha Allah rabbi shi yasa zaman yau zai zama alil misali zai zama example a do abin da nake faɗa in kuna ji na a wannan lokaci ku rubuta mini yes muna jinka don Allah bayan Allah ina neman ku sani da girmamawa da darjatawa muke a wannan waje awayenku muke sharewa takaici muke fidda muku abinda ku za ku yi shi ne ku kuma ku taimaka mana da shiyarin kawai just sharing idan mun sauka nakan je in duba platform wayannan da suke nan suke gwada support banga kuna share banga kuna share kakubar abin ya zama kaman wasanni ake yi anan, ba wasanni ake yi anan, nan ba girmama juna ake yi a kunyan juna ake yi anan, soyayya ya hada mu anan, ba komai ba shi yasa idan mu mun je mun yi bincike mun zo mu mu mu mu fidda ku cikin takaici mu bar ku yi nishadi ku ji daɗi ku yi hamdallah da cewa kuna kan anya mai kyau mu kuma doki risk mu bayyanar da huskan mu da muryar mu duniya duk baki dai ana jin mu ana ganin mu sheku bari zaman yayi kamar a'a zama ne na girmamawa na soyayya sheku shiye ba cin mutunci ake ba ba zage zage ake ba batun banza ake ba ba magana dai nisa ga, ga ake ba magana ne na hujjoji na ilimi na share muku awaye mun fahimci lamarin mu ba mu kai a wannan lokaci mu ce wai mu za mu fidda sha'anan mu a kan tuguman da aka musu ba Allahu azza wa jalla da kansa yana hada ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum ya'zanun allazina amanu wa kanu yattaqun shi Allah da kansa wannan waliya yana ce man adani waliyan qad hazantuhu bil arbi shi zai kiyaye su shi yasa mu muna dai namu gwagwarmaya ni wai mu za mu kiyaye Eh, eh, eh, waliyan Allah ah, mu ba mu kai mu kiyaye waliyan Allah ba Allah ya tun kiyaye su amma abin da muke yi ne yaudaran jama'an da ake yi sa mutane a cikin duhun da ake yi tucensu da ake yi wasanni da ankali da ake yi da wasanni da ankalinsu shi muke zuwa muke kokarin fidda wannan aske amma ku za ku yi tunane wa a mu mun zo muna kiyaye waliyanmu ne a'a waliyanmu su Allah ya tun kiyaye su Allah ya tun kiyaye waliyin shi da jimawa bayan Allah da Allah da kansa ke wada atiullah wa atiur rasul wa ulil amr minkum bayan Allah da annabi da kansa yake wada mai al ulama warasatul anbiya bayan Allah da Allah da kansa ke wada man adani waliyan qad hazantuhu bil arbi wa kai zaka kiyaye su a kai kana dai naka maya ne a san gaskiyan su that's it Allah ya tun kiyaye su ka kun shakka lafaran wannan anyan din tarika da faida na shahu Ibrahim Kaulanyas ka kun shakka bayan Allah ka kun ta waiwaye kamar yadda kuka zo mota tana gudun kare amma a ga ta karen ya kamata ka ku yi waiwaye kan ku yi shakka kan ku damu kanku da wasu zatuttuka akan waliyan Allah bayan Allah wa an doko littattafansu an karanta an ga mainene wannan eh, guragurai ko mainene da ku ku kuke duban kun gani a cikin littattafai na tarika in kuwa ma haka ni balle ma ba haka bane gashi da yawa a cikin naku littattafai in kuma zatuttuka ne za ku ce o oh, sha'annin malama na wada gashi kuma da yawa malaman ku kuma na wada shi sa ba wannan ba ne gaskiya ne ta bayyana ya kamata a fidda ita shi sa matsayinmu a nan muna bayyanar da gaskiya ne muna fidda ku a cikin duhu ne mu dawo da ku a cikin haske tugumanku karyan da ake muku yaudaran da ake yi ma jama'a mu tabbatar cewa yaudara ne yaudara ne shi sa yau za mu doki wannan taliki fusararren samari mara kunya da iliminsa ba albarka mai suna adam abdullah adam za mu doke shi yau ya zama alil misali a kan yaudaran da ake muku a doko aya a yi abin nan da bature ke hoɗa wai cut and paste ka doko wanga aya ka dogara a nan ka doko wannan hadisi ka dogara a wan a nan a kariya. wannan taliki ya jawo wani aya ya yi kariya. zamanmu na biyu masa kenan amma yau za mu sanar ma duniya adam abdallah adam a ƙasa kano nigeria da yake kiran kansa wai malami ya sani cewa zamani ya wuce lokaci ya wuce da fahimtan ire-ire sa cewa izan sun zo sun haɗa magana akan janibin sha'ananmu malamanmu akan janibin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam akan addinin Islama zamani ya wuce wai a yi shirun a cale su a'a kakanninmu iyayenmu da suka kafirta suka sa a wuta aka yi shuru aka cale shekara da shekaru billahi alkarim aya da hadisan da suka zo suka yi ƙarya musu suka sa su tan aɗin wannan aya da hadisin mu ma muka zo muku da shi mu fidda su a cikin wutan sannan mu wayar da jama'a mu bar su san kamar an yaudare su an kahurtar da su na banza an munshikatar da su banza an fidda su a cikin aske na addinin islama na ubangijin Allah an kai da su a cikin duhu an mayar da su a cikin hub duhu na jahiliya yau za mu doki adam abdallah adam ya zama mai bin nan da ake kira alil misali example da ire-irensu insha Allah lokaci ya wuce ba wanda zai ce shi ke da ikon iyar gizo abin nan da ake kira social media wa shi ne malami masha Allah danwa malam Abdul Sharif ma danwa malam Abdul Sharif sojan faida sojan faida kake sojan tarika kake Allah kara maka lafiya Allah kara kiyaye ka ka ci gaba da yaki ka ci gaba da yaki danwa Abdul Sharif danwa Abdul Sharif sojan faida sojan faila ci gaba da aiki Allah kiyaye ka Allah kiyaye ka bawon Allah ka gwada ka gwada ka gwada ka gwada soyayyanka mawaliyan Allah ka gwada soyayyanka mafaida ka ci gaba da aiki bawon Allah alhamdulillah bayin Allah lokaci ya wuce wai za mu zauna dai kawai mu yi shiru ana turjatar da mu. mu waliyan Allah bayin Allah da abin da suka sa a gaba shine astaghfirullah salatin annabi da la ilaha illallah da ubangijin Allah da kansa ya umurne mu a yi annabi ya yi sa'abai suka yi tabi'ai suka yi da za a ce muna wai annabi bai ba sa'abai ba su yi ba tabi'ai ba ba wa ya gaya muku bi lahi ta'ala lokacin nan ya wuce ya wuce wannan takaici da kuka samu kuka da kuka samu mu fadi mu tashi da takaici wai ku kuna zuwa muna da aya da hadisi kuna kafirtar da kakanninmu da yaninmu bi lahi ta'ala an dai ayoyin nan da hadisan na su ne gulbi na hujjan addini da za ku kuna doko ayoyi kuna kafirtar da mu kuna sa muta a cikin karya kuna jahilatar da jama'an duniya kuna yaudaran jama'a bayan Allah mu da ku a wannan lokaci mu ma mu yi abin nan da bature ke hadawo oh, sankofa mun koma a cikin wannan gulbi na ilimin hadisai da ayoyin mu ma za mu zo muku da shi mu sanar da duniya kuna yaudaran duniya kuna yaudaran jama'a kun yaudari al'umma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kun fidda al'umma a cikin haske na addinin islama kun mayar da su back a cikin duhu na jahiliya za mu tube ku silara da aya da hadisi billahi alkarim la ilaha illa huwa mun doki alkawali da Allah azza wa jal Allah ya karbi kukanmu dare da rana ba mu bacci muna nazari da malamma muna karance karance da malamma a cikin jami'un nan da kuka ce ku kun je ga mu a wajen tare da ku bi iznillahi ta'ala in dai iyar gizo tana nan kwalban gandin da nike magana a cikinta tana nan to nazari ba kare yinsa ba mu da ku tare muna cikin wannan gulbi na ilimin da kuka fito da ayoyi da hadisai kuka yaudari jama'a kuka kafirtar da kakanninmu da iyayenmu bi iznillahi ta'ala mun soma fidda su a cikin wa'annan wutan da kuka sa su kuma mun soma sa mutane a cikin haske kenan da aya da hadisi insha Allah rabbi bayan Allah a cikin ikon Allah yau wannan zama za mu doki daya a cikinsu ya zama muna hujja ya zama muna mai alil misali example mu sanar da jama'a yanda suke karya yanda suke yaudara da al'umma kuyi yi ready ku zana mini yes ku yi ready ku ne wannan zama ina so in ga sharing ya kai thousand and over za mu doki Adam Abdalla Adam wannan taliki a kasa Kano da yake kiran kansa wai malami za mu doke shi yau ya zama alil musali na yaudaran jama'an da suke yi a gidan duniya the cut and paste approach su shine su doko wanga aya nan su doko wanga hadisi nan she su strategy su doko su zatuttukan mu su doko wasu wadawadan mu ce su roki wannan aya su dogara muna su samu wuta su samu wutan jahannama wannan smart approach din an bar wannan wannan ya wuce yau za mu doki alil misali mu gwada muku yaudarar da suke yi jama'a wai su yi ready insha Allah zan buga muku wanga video din nasa ku ji bidiyon sannan mu tube shi silara mu bari ya fahimci a'a lokaci ya wuce na karya doko aya da hadisi a yaudari jama'a a kafurtar da mu a sa mu tawo lokaci ya wuce inda yadda muke maimaitawa gulbin nan na ilimi ita ce alkur'ani ita ce hadisi to mu da ku muna cikin wannan gulbi wannan lokaci a daidai gurgudu aya da hadisin da za ku doko ku kafartar da mu bi izinillahi ta'ala za mu zo muku da aya da hadisi mu bar duniya su fahimci yaudaran jama'a kuke yi shi yasa bayan Allah a cikin ikon Allah zaman zai soma a wannan lokaci ke in kun yi ready ina neman ga mutane ready insha Allah shi yasa bayan Allah ga bidiyon din nasa ku ji shi nan na farko wannan taliki wannan taliki da ake kira Adam Abdullah Adam wai malami ne a ƙasa Kano ya zo ya yaudari jama'a ya jahilci al'umman addini ya fidda mu a cikin haske na addinin islamin Allah ya koma da mu a cikin duhu na jahiliya mun zo mu haskaka haske mu tube shi silara mu bar duniya fanci ire-iren kamar adam abdalla adam abinda suke yi kenan su zo su yaudari jama'a su jahilci jama'a zama mu kenan a wannan lokaci wannan maganan da ya yi za mu ba shi raddi da hadisi ingantaccen hadisi mutawatirin hadisi mutaffaku alaihi insha Allah rabbi ya ci mutuncin annabi wai annabi makaryaci ne in ji shi Adam Abdullah Adam za mu ba ku hujja gashi nan ku ji shi sai mu ci gaba da zama rantse da wanda raina yake hannunsa in tijjani ya taɓa ganin annabi ya Allah ina roƙonka ka bayyana wa al'umma wani abu da za a gane alamar ƙarya nake su su faɗa haka na rantse da Allah in ga tijjani ya haɗu da wani a hanya da shaitan suka haɗu ya yi masa wahayin iskanci sai zo ya gaya mutane ku sake jinsa na rantse da wanda raina yake hannunsa in tijjani ya taɓa ganin annabi ya Allah ina roƙonka ka bayyana wa al'umma wani abu da za a gane alamar ƙarya nake su su faɗa haka na rantse da Allah in ka ga tijjani ya haɗu da wani a hanya da shaitan suka haɗu ya yi masa wahayin iskanci sai zo ya gaya mutane zan kuma buga so uku ku ji shi na rantse da wanda raina yake hannunsa in tijjani ya taɓa ganin annabi ya Allah ina roƙonka ka bayyana wa al'umma wani abu da za a gane alamar ƙarya nake su su faɗa haka na rantse da Allah in ka ga tijjani ya haɗu da wani a hanya da shaitan suka haɗu ya yi masa wahayin iskanci sai zo ya gaya mutane kunji adam abdalla adam a ƙasa kano nigeria wannan taliki wai shi malami ne duk abin da kuka ji ya hada da rantsuwan shi da Allah ya yaudari jama'a ya yi zalunci ma al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karyatar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a kiyayyansa da waliyin Allah Sidi Abu Abbas Sheikh Ahmad Tijani radiyallahu anhu yana rantsuwa shekarun da mutum ya yi a gidan duniya hal a furfura ya bar duniya da la ilaha illallah wa muhammadun rasulullah yau yana rantsuwa tsakanin shi da Allah mai shin da bai taba gan shi ba mai shi ya bar duniya hijiran annabina 1200 almost yana rantsuwa yana yaudarar mutane wa kuwa gaskiya ne yana roƙon Allah Allah ya bayanar da wani alamu cewa karya yake yi ina godiya ma Allahu azza wa jal da ya maida ni nan hujja na bayyanar da alamu cewa karya kake yi ka yaudari jama'a ka zalici jama'a ka koma da jama'a a duhu na jahiliya ka da su a aske kasance cewa kana bayyanar da mikiyayyanka da waliyin Allah waliyi kuma akwai waliyi in Allah ya ga dama ya bayanar da shi hujjan da ke tabbatar cewa akwai waliye gashi a cikin alkur'ani kot yin subuti karra ana kallo wai ala inna auliya hallahi la haufun alaihim wa ya hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun kaga allazina amanu na biyu wa kanu yattaqun ababa biyun gana gwada maka siffofi ne na mutane shi bature ke wada characteristics ka sani waliyan nan mutane ne alamari da ya danganta tsakanin annabi Musa da la. hidir ya tabbatar maka hidir waliyin Allah ne mutum ne shi yasa waliyai mutane ne wanga waliyai mutane mai ubangijin Allah ya haɗa danganci tare da su wai a sanar da mu a cikin hadisin kudusi man adani waliyan qad hazantuhu bil ardi duk wanda yace zai yi wasa da waliyina ni Allah zai yaki waliyi na ya sani wai ya doki niyan ni yaki na ne ni ubangijin Allah sa waliyan mutane ne a fanni na, ilimi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa wannan waliyan din nasa su suka gaje shi al-ulama'u warasatul anbiya'i a fanni na darja na ilimi na masayi Allah da kansa na sanar da mu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minku mun yadda Shak Tijani Abu Abbas radiyallahu anhu bawan Allah ne waliyin Allah ne ka yadda auka ki yadda kiyayyanka ya fito kurukuru hal kana bayanar da sunansa kana turje takkanka kana sine ma kanka wai kai kana sine mishi yau bi lahi ta'ala wannan bidiyon da kai za mu tube ka silara mu bar duniya su fanci tir da iliminka ilimin banza ka yaudari jama'a za mu ba ku raddi a wannan zatutukan da ya yi raddi na daya shine sako gare shi zamani da kuke kahurtar da kakanninmu da iyayenmu a yi shiru ya wuce snowball in mm, gulbi na ilimi shine kafi yin subuti alkur'ani ayoyi da zanni subuti hadisan manzon Allah wajen kuke zuwa kuke cut and paste ku yanka nan ku yanka nan ku dogara da wani zatuttuka ku dogara da wasu littattafai ku dogara da abubuwa ku kafirtar da mu ku sa mu wuta mu kuma mun koma cikin wannan alkur'ani da hadisin mu fito da ayoyi da hadisai mu fidda kanmu a cikin wuta ya so mu doki kuma mu dogara kuma ga sha'ananku da malamanku da littattafanku kamar yadda kuke mana amma mu ba mu sa su wuta wutan ba namu ba ne, na Allah ku ku doko aya da hadisi ku dogara akan wasu zatuttuka kan wasu iye-iye kan wasu littattafai na sha'ananmu na malamanmu ku cewo ga haka kafurai ne sun shiga wuta muna da equal aya da hadisan da mu ma za mu dogara akan zatuttuka na sha'ananku da malamanku da su da suka ribiya tun salaf ya so mu doki mu dogara mu ce to ga aya da hadisi akan zatuttukan sha'ananku kan maganganun sha'ananku kan littattafanku na kurakuran da suka yi ma addinin Islama shi yasa yadda kuka mana kuka doko aya da hadisi kuka samu ta mu ma za mu doko aya da hadisi mu dogara musu bambancin mu da ku ne mu ba mu sa su wuta don wutan ba namu bane ba mu san wani abin alkhairi dan kankanin da suka taba yi mai yiwa ne Allah ya doki wannan ya gafarta musu ba ku ku ci gaba yaudaran jama'a yau za mu ba wannan taliki raddi za mu fidda shi silara ma duniya shi yasa sako ni raddi na farko ya sani ya yi kaɗan ya ce zai zauna ya hurta wasu maganganu da ba dadi akan janibin shananmu malamanmu ya doko aya ya doko hadisi a yi shuru wa wannan lokaci ya wuce ba polis malami akan iyar gizon din ya ce izan shi ya waɗa da zai doko aya doko hadisi ya kafutar da mu ya sa muta wo a yi shiru a cale shi ba polisi ni na social media ba alil misali wannan eh, facebook eh, tiktok youtube ko mai ne a ba haife feshi ba sannan izan ya doko aya da hadisi ya hada a kan janibin mu za mu doko aya da hadisi mu karanta a kan janibin shi bai kai ya ce izan ya haɗa a yi shurun a cale shi ba shi ba police ba ne sako raddi na farko ke wanga raddi sako ne raddi na biyu shine ina neman ni da kai mu use ankalinmu ikman da Allah ya bamu intelligent da Allah ya bamu mu fidda fahimta akan wanga magana sannan mu zo masa da nafs hadisi ingantacce da shi abinda ya faɗan gandin ya ci mutuncin annabi ne ya turjeta annabi shi yasa raddi na biyu shine ni da kai mu yi amfani da ikiman da Allah ya bamu na ɗaya shaitan shaitan ya ke annabi bai son annabi ga shaitani a kashe annabi ba abinda shaitani bai ba don a kashe annabi tun maka hal ijira zuwa ga Madina yaki daban-daban daban shaitan bai so ya ga sunan annabi ya kai wani matsayi na darja shi sa Allah ma da kansa ya sa ma annabi suna Ahmad Muhammad wanda Allah ya fi yabo inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabihi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman yace man salla alayya sallatan wahida sallallahu alaihi biha ashara wannan masayi na salati ma annabi bayanar da suna annabi yabon annabi shaitani yayi yaki yi yaki kara annabi ya kai wannan masayi bai son annabi inda haka sai a ce kuma shi wannan shaitan fa shi ya doko salati ya ba wani wai ga wanga salati mai darja mai kima da yake gwada masayi na annabi da ni da kai ba mu san fadadan annabi ba yace ga wanga salati yi ma annabi na darja ankali ya doki wa anzalallahu alaika kitaba musu Allah muka sauko maka alkitab furkan alqur'ani kenan wahayi kenan wal hikima muka kuma baka hikima wa allamaka ma lam takun ta'lam mu ne kuma malaman kan da muke karantar da kai wa kana fadlullahi alayka aziman fadadinka a gare mu bata da iyaka annabi Muhammadu ke nan fa sallallahu alaihi wasallam da ubangijin Allah ke sanar da shi wannan a cikin suratun nisa'i fadadin annabi ni da kai ba mu san fadadin annabi ba she a ce wai shetan gashi ya zo ya ba annabi salati Allah ya yi ma annabi salati a daidan gwargwado fadadi na darajar annabi da shi Allah ya sani kai ka san fadadi na darajar karshen fadadin annabi shi Allah ya faɗa maka wa kana fadlullahi alayka aziman fadalin annabi aziman unlimited ba musan kacinta ba she shetan da bai son annabi bai son suna annabi ya kai wani wuri sai ya zo da wanga salati ya ce kai karbi yi ma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kana cikin ankalinka kai zurfin tunane cewa a'a kage kai ma annabi karya kai ma wannan taliki abinda za ka haɗa ne kawai ya fishe ka a gaskiya ne ai wangan ga salati ni ban so ban karba amma baka kuskura ka ce wai mai shi bai ga annabi ba zalunci kai ma jama'a ni yanzu nan idan na ce zai zo na ce maka na ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kaka kuskura ka ce karya nike yi kaka yi wasa ka ce karya nike yi izan ka kuskura ka ce karya nike yi ka karyatar da annabi ka ce annabi makaryaci ne zan baka raddi ga wannan shi yasa wanga magana ni tambaya na mantiki da bature ke hoda wa rhetoric question shetan da bai son annabi bai son ya ga sunan annabi ya kai wani wuri ya bi annabi da yaki da turjatawa she a ce wai wannan shetan kuma zai bayyanu ya ce wo karbi wanga salati na daraja ka ma annabi kana cikin ankalinka wanga dai magana ne na ikima ka yi zurfin tunane ka fidda fahimta raddi na biyu ke raddi na uku akan wannan wannan magana da talikin ga adam abdallah adam yahada a janibi shakiti tijjani abu abbas radiyallahu anhu da ya ce wai shi yana roƙon allah ya bayanar da alamu cewa karya yake yi Allah ya bayyanar da alamu cewa karya kake yi ni zan ba da wannan hujja ka yaudari jama'a ka yi karya ma addinin islama na ɗaya lokaci ya wuce cewa izan kuka zo kuka yi magana kuka yi karya a shiru a cale ku bai na biyu shetan da bai son annabi ya so ya kashe annabi hal aka fidda annabi maka zuwa madina shi wannan shetan da bai son sunan annabi ya kai wani wuri shi zai fito da salati wai a yi ma annabi na darja kana cikin hankalinka kenan da Allah ya ce wa anzalallahu alaika kitaba wal hikima wa allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alaika aziman fadadin annabi Allah kada ya san shi ya san ya san karshen fadadin annabi she shaitan da bai son annabi bai son a yabi annabi inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala nabihi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman cikin hadisi kuma Allah na hada man salla alayya sallata sallallahu alaihi biha ashara shetan da bai son bon annabi sunan annabi ya kai wani matsayi da ma'anan sunan ma shi ne Ahmad yanzu wannan shetan shi zai bayyanu fa ya doki wani adi wani salati mai daraja ya ba wani wai a yabi annabi ankali bai doka ana ga raddi na uku wannan zancen da ka waɗa ka turjatar da annabi ka gwada cewa annabi makaryaci ne hujja shine bayan Allah izan kun doki hadisi sahihil muslim al misali wannan littafi riyadu salihin akwai wannan hadisi a nan da sahihil muslim ya taimaka mana saidina abu huraira radiyallahu anhum ya taimaka da wannan hadisi ka doki babban littafin nan din na sahihil muslim akwai littattafai daban-daban da ake kira chapter chapter chapter chapter chapter wannan chapter wannan littafi ana kiran sami ana kiran wannan littafi eh, kwai wani hadisi da ya tabbatar da ilimi fahimta na mafalki ana kiran wannan littafi kitabu ru'ya kitabu roya ba rukuya ba rukuya ita ce addu'a na fidda cuta ba ruƙuya ba ruƙuya ruƙuya mafalki littafi na mafalkayya a cikin sahihil muslim sunan wannan littafi kitabu ru'ya littafi na mafalkayya wannan littafi babi a ciki ana kiran wannan babi cewa man ra'ani fil manami faqad ra'ani sunan babin kenan man ra'ani fil manami faqad ra'ani sunan babin kenan me wanga babin ya hada ya hada cewa man ra'ani fil manami fasayarani fi yaqazati la yatamathalu shaytanu bi صحيح المسلم كتاب والباب shi muka baku. me wanga hadisi ya hada man ra'ani fil manami faqad ra'ani duk wanda ya ganni a cikin mafalki fakod hak tabbas gaskiya ne min kuwa kenan ya gani ma'anan chapter man ra'ani fil manami faqad ra'ani kenan she ya ci gaba yace man ra'ani fil manami faqad ra'ani aga babin kenan ko ya ci gaba kwada cewa man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqzati duk wanda ya ganni ni annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin mafalki hak tabbas ni kuwa ya gani a wayi gari kuma fasayarani fi yakazatin zai ganni kuru-kuru a bayyane a fili a lokacin nan da ba shi a cikin kwana balle ya ce wa mafalki yake bature ke hada a wake state don mai yasa la ya tamathalu shaitanu bi shaitani ya yi kaɗan ya sake siffansa ya doko siffa na ni annabi ya ce maka wai ni ne annabi yau wannan tabbataccen mara kunya fusararren yaro Adam Abdalla Adam da tar da iliminsa wa shi malami ya yaudari annabi ya ci hutuncin annabi wai annabi makaryaci ne shetani ni ya juye ya bayyanu ma wani cewa shine annabi annabi na ce maka layata ya tamathalu shaitanu bi shaitani yayi kadan ya bayyanu maka cikin mafalki ya ma maka karya cewa wo ne annabi balle ma ma ya iya ma ya saki siffan shi yasa idan mutum ya ce maka shi ya ga annabi a cikin mafalki au a bayyane yi shurun yi shurun kaka ce komai magana ni na imani amma kaka kuskura ka ce wai karya yake yi in ka faɗa wannan ka ci janibin annabi ka ce annabi karya yake yi kenan don ga annabi na gwada maka akwai probability akwai anyan ganin sa a mafalki kuma a bayyane hadisin kenan sai kuka ce wa kar a yi tawili kar a yi tawili tawili ya'ani a canja mana au a kara bayani a aya hadisi in an je kuma da wannan fahimta dole ne mu muku tambaya kun ga a cikin wannan hadisi annabi ya ce fasayarani fi yakazati fil kiyama qiyama zaka ganni kuma kurukuru a bayyane a ranar tashin kiyama ba mu ga wangazance a cikin hadisin ba ijiti adini da malam ma suka fidda kiyasinsa suka ce wai fasayarani fi yakazati ana nufi in ka gama annabi a mafalki a ranar tashin kiyama za ka gansa kurukuru. sai muka ce cikin wannan hadisi kasance cewa in an je da fahimta na da cewa kar a yi tawili mu ba mu ga fi ya kazati fi yaumi kiyama a ciki ba annabi kuma bai hurta fi yaumi kiyama a cikin wannan hadisi ba ya ce fasayarani fi ya kazati la ya tamathalu shaitanu bi gani na a mafalkin da kai zaka kuma ganni a bayyane a fili a lokacin nan da baka a cikin bacci ya so ka tabbatar da hujja in kana da shubuha a kai shubuha a zuci cewa nin kuwa ka gani to gani na bayyanu maka kuru-kuru ka tabbatar da hujja kuwa nin kuwa kenan ranar tashin kiyama tun lokacin annabi adamu hal annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam annabawan duk baki dai da mutanensu za su ta gudu zuwa wajen annabi cewa ka tece mu ka cece mu yau ba ranar mu bane annabi na ana laha ana laha ana laha al'ummati al'ummati a lokacin nan da mala'ika jibril ya zo masa ya ce Allah wai in zo in tambaye ka mai kake so kafin ma ka hada da ubangijin Allah mai kake so ubangijin Allah wai ya ba ka zai fassara maka rai ka ji daɗi ka yi hamdallah ka gode masa cewa tabbas yau ko shi ubangijin Allah ya maka ni'ima ya baka ya baka halka masa alhamdulillah ranar tashin kiyama ke annabi na cewa wo wannan rana ni na wani da zan yi mai zan zan yi ceto in yi ceto in yi ceto in sa mutane aljanna hal al'umma su san tabbas an sa su aljanna wannan rana ba she ka yi mafalki sa'annan ka ga annabi ba she sa a cewa wo a'a ran tashin kiyama ni zaka ga annabi ran tashin kiyaman nan a wake state ne a lokaci ne ba mafalki ba ana nan kuru-kuru aka kowane musulmi zai ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba da mafalki ba bayan Allah da annabi yake a anguwa barzau a wannan lokaci da ake ce mana wai mafati an gansa ko ba gansa ba za mu soma da mutane biyu hujja an ga annabi bayan annabi saidina bilal shi ya tun san annabi ya san wane ne annabi ko annabi ya bayyana masa ko mafalki ne ko a fili ne shi ya tun san shi da annabi ya bar duniya Saidina Bilal a tunaninsa a yanzu bai ga annabi physical a zahiri kewa ya ishe shi ya roki umarni a ga khalifa na farko na farko Saidina Abubakar radiyallahu anhu cewa zai bar Yafrib Madina ya koma syria da zama do yana kewan annabi ya je syria a syria annabi ya bayyanu mishi kai zaka ce mini wo ko mafalki ne shi a gare shi ba wani abu ni wo mafalki ba fi yakazatin ni kuru kuru kuma hak tabbas shi annabi ya gani shi yasa sai ya tashi ya doki burgaminsa ya koma yafrib gashi a raudan annabi yana ya rasulullah ka bayyanu mini cewa yaya na barku a nan yafrib madina gani na dawo bilal yana awaye ya tashi ya soma kiran sallah a lokacin da ya kai muhammadun rasulullah sallallahu ya kasa ya fashe da kuka yafrib duk aka cika aka ce ya bilal mun misin kandin nani ya bayyana musu wannan ganin annabi da ya a a Sham Syria cewa annabi na masa tambaya to nan fa abin da yasa ya dawo ke shi yasa wafatin annabi da ku kuke wada an ga annabi bayan wafatin shi na biyu saidina Usman radiyallahu anhu wa khalifa na uku bayan annabi a lokacin da aka kewaye gidansa za a kashe shi kwanaki arba'in yana azumi yana tilawan Kur'ani aka aka faɗa mana annabi ya bayyanu masa mutum bai karanta alkurani karfili ana jin lokacin da yake bacci mutum na tilawan alkurani a lokacin da yake a state yake a fili yake bayyane ba cikin mafalki ba ko ba haka ba na dai kenan mutum kuma bai azumi a lokacin da yake kwana a'a mutum yana a wake state a bayyane a fili yake azumi sayyidina usman yana azumi yana tilawan alkur'ani aka ce mana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bayyanu masa ya bashi ruwa ya ce ya Usman yau mu da kai za mu yi bude bakin azumin ganda kake yi ga ruwan bude bakin za mu baka ka karbi ka bude baki da mu ko baka bude baki da mu Sai dina Usman ya karbi ruwan ya sha wato annabi ya gayyace shi kenan ka kada mu kai dai karbi mutuwan ka zo mu ka tare da mu insha Allah shi yasa wannan ganin saidina Usman radiyallahu anhu da ya ga annabi a bayan annabi kuru kuru ya ce masa ga ruwan mu ka sha a lokacin da yake tilawon alkur'ani yake kuma cikin azumi aka ce mu na wo a'a mafalki ne mafalki ne ba mafalki bane wannan hujja ni cewa ganin annabi a mafalki ganin annabi a bayyane abu ne da zai auku da bayin Allah da dama sun yi sun ga annabi shi yasa ka ce wai wani bai ga annabi ba karya ne zalincin jama'a ne cin mutuncin annabi ne kana cewa annabi makaryaci ne annabi na ce maka ai shetan yayi kaɗan ya sake siffan shi bayyanu maka cewa ni ne annabi wanga silara kenan da muka tube tur da wannan samari Adam Abdalla Adam da yake cewa wai shi malami ne a ƙasa Kano a cikin kiyayyensa da waliyan Allah ya zo ya karyatar da kanshi ko ya karyatar da annabi raddin mu kenan mishi kisa mun gaya muku a cikin ikon Allah in dai za ku koma cikin wannan gulbi na ilimi hadisai da Qur'ani ni ku doko muna aya ku karyatar da mu ku sa mu wuta ku kafurtar da mu ku yaudari jama'a za mu koma cikin wannan gulbi na ilimin alkur'ani da takaici da kuka da faduwa da tashi mu ma mu zo da aya da hadisi gado ni na kowa ilimi kowa ya je ya nemi cewa kasance cewa ma yanzu ana ilimi na iyar gizo kwamfuta daga shi ka bude fonun gama kwalban ga ka bude shi kenan kai da malami kuna kallon juna live kuna nazari kuna karatu lokaci ya wuce wai na shiru ku zo ku kafurtar da mu ku tunyatar da mu sa iyaye da kakanni wuta wa mu shiru mu cale don ku ne police na facebook police na youtube police na tiktok police na social media ba aife ku ba lokaci ya wuce bi iznillahi ta'ala mun zo da aya da hadisi mu ba ku raddi shikenan muka yi alil misali da wannan yaro da ya zo ya yaudari jama'a ya kafartar da kansa ya kafartar da mutum da ya karyatar da kansa ya kafartar da mutane da ya yaudari jama'a ya yi zalunci ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insha Allah za mu kuma sake dawowa a da rana mu kuma sake dawowa a marance muna live nan kan Facebook takalmin Shehu Ibrahim 1 TV da kuma YouTube takalmin Shehu Ibrahim 1 TV da ko ina insha Allah إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد للفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله أكقدره ومقدار العظيم مع السلام